akalla yaran wanda suka mutu a samu arba'in da bakwai wanda suka warke za a samu kimanin yara kusan arba'in suma daga ciki kuma wanda suka samu suke ciki yanzu nan za a samu sama da mutum ashirin wanda suke asibiti ake suke kwanci haka domin yau ma an tafi da guda hudu asibitin dutse malam abubakar kenan wakilin mai unguwar ƙauyen gidan dugus na gundumar wangara a yankin karamar hukumar dutse sahura bashir wata yarinya ce 'yar ƙasa da shekaru bakwai na daga cikin yaran da suka murmure bayan kamuwa da wannan cuta. yi da fari hmm. na su tuwo ne hikin hmm. yau kuka. To yanzu da nake magana da ke kike jin jikinki? Ba komai ba zazzaɓi. Na za ki iya tuna wani irin maganin aka baki? Maganin gida ne. Ba kai ki asibiti ba kenan? A'a jiya kawai aka kai na asibiti. To da kika sha maganin gida ya kin ji sauki? Na tashi. To amma malama Khadija wacce ta rasa ɗanta ƙwaya ɗaya tilo na cewa. Ni yaro na ɗaya ne da kwanansa biyar da zazzabi Allah ya su. Mai da ya gamu da zazzabin nan asibiti aka kai shi nan Laraba. Aka je Laraba ake ganin kamar an samu sauƙi ba a samu ba sai aka mai da hidan wangara. Sai ake cewa laima ce haka danhi ne. Hmm. Lokacin aka sami maganin danhin aka ɗura masa. To duka dai ba a samu sauƙi ba. a ƙarshe kuma Allah ya mar rasuwa. Shi kuwa Bashir Usman gidan Dugus ya ce a rana ɗaya 'ya'yansu uku ne suka mutu. Akwai 'ya'yan yayuna akwai 'ya'yan ƙanina. Dan a ciki ma a ran ɗaya ma guda uku ne suka rasu. Akwai yarinya ta akwai yarinya wannan yayuna. To akwai asibiti ne a nan garin? Gaskiya babu mu ko ta mu ba garin. Hidin mu je wangara zuwa Laraba. Kowanne mataki shugabannin ƙauyen suka fara ɗauka bayan da wannan annoba ta ɓarke wakilin mai unguwa malam abubakar ya ce sarki muna addu'a ne ubangiji allah ya kawo sauƙin wannan abu amma kuma allah bai kaddara allah ya kawo inta an gaya hukuma ba sai daga baya dagacin ya zo na na wangara shi ne aka gaya masa shi kuma ran nan ya sanarwa da hakimi hmm. hakimi ya sanarwa da hukuma washe gari allah ya kawo hukuma ta zo masu bincike suka zo binciken jinyar nan Alhaji Adamu Aliyu Rungumau da ke zama mataimakin shugaban karamar hukumar dutse ya ce akwai matakan da suka ɗauka bayan samun rahoton wannan annoba. mun tura likitoci an yi tawaga an je garin nan an gargaɗe su da su rinka tsaftace gidajensu da jikinsu da sauran abubuwa domin kare wannan annoba ta zazzabin cizon sauro na cizon malaria din an yi blood state akalla an yi wa akalla mutum biyar an ɗauki jininsu an duba kuma an tabbatar cewa wannan cuta ta malaria ita ce ta kawo wannan matsala ta annoba. sai dai duk da haka a lokacin da na ziyarci wannan gari na ƙauyen gidan dugus jiya laraba na iske iyayen yara cikin ɗimuwa da yanayin ban tausayi domin kuwa yayin da wasu ke samun sauƙi wasu yaran kuwa na kamuwa ne da cutar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya